Jama'a masu kallon sauraron mu assalamu alaikum barkamu da barka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin wanda za mu soma da sanar da ku cewa albarkacin cikon shekara daya da zuwar majalisar koli ta CNSP akan karagar mulki shugaban kasa shugaban majalisar kolin ta CNSP General Brigadier Chani Abdurrahman ya yi wani jawabi zuwa ga 'yan kasa a cikin wannan jawabin shugaban kasan ya sake dawowa akan maye mayen dalilan da suka jawo juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 sannan kuma shugaban kasan ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya kan irin kokari gwagwarmayar da majalisar ta cnsp da ita kanta gwamnati suka yi domin maido da ƙasar nijar akan kyakkyawan tsari idan allah yarda a cikin shirye shiryen mu na gobe muna ɗauke da cikakken ƙarin bayani dangane da wannan jawabi na shugaban ƙasa. daga nasu bangare prime minister bugu da kare ministan da ke kula da harkokin kuɗi da tattalin arziki ali muhammad lamin zen ya gana da mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta zo nan nijar ne dangane da wani rangadi da take yi a cikin ƙasashen afirka ta yamma tuni wannan rangadi ya kai ta a ƙasashen senegal mali guinea conakry burkina faso a duk inda ta je dai ta kan gana da mambobin gwamnati haka zalika da shugabannin majalisar ɗinkin duniya ko kuma ƙungiyoyin 'yan majalisar ɗinkin duniya da duk wasu masu faɗa aji ko masu zartar da ayyuka domin cimma muradan karni don ci gaba mai ɗorewa ko daidai daga nan Nijar amina Muhammad ba shakka za ta wuce ƙasarta ta haihuwa cewa da ƙasar Najeriya. To bayan ta gana da Firayim minister mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Mohammed ta wuce fadar shugaban ƙasa a maraicen yau inda ta tattauna da shugaban kasan shugaban majalisar koli ta cnsp general brigade chani abdurrahman ziyarar nan da muka zo yi ba nan kawai aka yi ta ba wa'ansu kasashe shi ma mun je mun tattauna da su mu gane abin da suke ciki da inda suka nufa sa'annan mu din da muke harka da ku shekaru kan shekaru